to idan har zai zamanto cewa dr idris an kulle shi amma an samu wasu sun je sun yi rubutu suna mammanawa akan a sake shi da sauransu to ina da kuma lokacin da aka zo za a kama shi wasu a tunaninku kuna ganin ba za su iya zuwa su je su ebo makamai ba abin da nake so in faɗa ne. wayannan mutanen da kake kallon su wallahi tallahi ba za su daina ma dr idris sharri ba matukar dr idris yana numfashi in ka ga cewa sun daina mashi sharri to wallahi tallahi ya bar duniya ne kuma ina ina da yaƙini dubi da abubuwan da ya faru da wasu maluma kamar su Sheikh Jafar Mahmud Adam kamar su malawul albani na Zariya allah ya ji kansu ya gafarta musu da sauran maluma na sunna duk wayannan maluman da kake kallo sun riga da sun bar duniya amma har yau makiya allah ba su daina musu shari da ƙazafi da ƙoƙarin wato ainihin ɗaura su akan wasu abubuwa akan ɗaura fahimtar su da karantar wasu akan wata muguwar tunani ba sai dai duk lokacin da ya zamanto cewa kai ke ƙoƙarin ka aibanta ɗaya daga cikinsu ko malawal albani ko kuma malam jafar kai musu wani ƙazafi ko kuma ka zo ka faɗi wata magana mara daɗi a kansu kana faɗan wannan magana mara daɗi a kansu ana kwana ɗaya ana kwana biyu kawai sai ka ga an zaƙulo wani kaset ɗinsu da suke martani suke wanke kansu dangane da wannan mummunar fahimtar da ya zamanto cewa kake so ka ɗaura al'umma a kai misali a an samu wani hatsabibin yaro wanda za ku ga wanda ake mishi wato lakabi da e, mai singlet wanda aka fi sanin shi da abul fasadi da kuma wani tsoho a kano wani haka in ka gan shi za gan shi a firgici haka an same su da suka yi mugayen maganganu a kan malam jafar cewa shi ya koyar da ta'addanci shi ya koyar da harkar boko haramun da sauransu wallahi ana zaune ana zaune a kwana a tashi kawai sai gashi an zaƙulo kaset ɗin malam jafar wanda ya yi iya ƙoƙarinsa ya zamanto cewa yake an karar da muhammad yusuf akan wannan muguwar fahimta da ya zamanto ya ɗauka wanda in ban manta ba malam jafar yana faɗa cewa ko dai an yi amfani da shi ne shi ba tare da ya sani ba ake so a cutar da al'umma ko kuma a'a shi ɗin wala Allah yana sani dai da sauransu shigin dai wannan magana dai malam jafar ya yi da sauransu saboda aka fito da wannan kaset ɗin aka yada al'umma suka riga da wato suka gani kuma suka rinka eh, aka dinga yada shi sai ya zamanto cewa wannan abin bai yi tasiri a zuciyar al'umma ba to abin da nake so in faɗa idan kuka ga abin da na rubuta a saman wato headline din magana na cewa da na yi suna cewa wai dr idris abdulaziz ya gudu suna faɗan cewa ya gudu akwai ɗan iskan yaro ma da na gani yana cewa wai suna sani an sanya masa eh, hijab ya fita to abinda ni yake bani eh, dariya kuma yake bani eh, mamaki da maganganunsu shine wallahi tallahi bakin ciki suke yi abinda suke da yaƙinin zai faru bai faru ba bi mana abinda duk wanda ka je yana duk ka kara da social media duk wanda ka je yana dr idris ya gudu to abinda kila yake da masaniya ko kuma kila yake da tunani a kan zai faru idan aka je kama dr idris sai ya ga wannan abin bai faru ba to shi ne sai yake baƙin ciki tunda hausawa sun ce taburmar kunya ana naɗe ta da hauka to tunda wannan abin ya zamanto bai tabbata ba to shine kuma to bari a je wato eh, plan b me plan b shine a nuna ma duniya cewa dr idris ya gudu bi ma'ana dr idris ya ji tsoro amma kuma duniya ta sani duniya ta sani kuma duniya ta shaida cewa dr idris ba matsoraci ba ne duniya ta shaida kuma duniya ta tabbatar da cewa dr idris abdulaziz wallahi tallahi ba matsoraci ba ne kuma har su wa'annan da suke yada cewa ya gudu da suke rubutawa ya gudu ya gudu ya gudu ya gudu wallahi tallahi sun san cewa dr idris ba matsoraci ba ne domin irin abubuwan da dr idris yake fitar da shi irin abubuwa in ka duba nauyin maganganun da dr idris yake fitar da shi wallahi tallahi kai ka san cewa in ba mutumin da ya dogara da Allah ya zamanto Allah shine a gabansa ya yarda Allah zai ba shi kariya ba wallahi tallahi ba wanda zai iya fitowa yi wa'annan abubuwan da sauransu babu yanzu irin kalmomin da ya zamanto cewa da ke iri zai fito da shi musamman abin da yake da alaka da tauhidi ya fito ya zage ya fito da shi yana faɗa kai ka san cewa wannan inda matsoraci ne ba zai iya yin wannan abun ba zai fito zai faɗi magana ko ta maka daɗi ko karkata maka daɗi shi yana neman yardar Allah matuƙar maganan nan Allah subhanahu wa ta'ala matuƙar wannan magana da ya zamanto cewa zai faɗa ya dace da ƙur'ani ya dace da hadisi to wannan shi bai dame ka ba ka ji daɗi ko kar ka ji daɗi wannan shi bai dame ka ba shi yasa kuke kallo irin kariyar da Allah subhanahu wata'ala yake bashi to sauraka duk mutum wanda zai zo ya ce wai Dr. Idris ya gudu ya yi kaza ya yi kaza wallahi shi ma ya san san rai yake faɗa kuma duniya ma ta san cewa san rai yake faɗa wai har wasu zaka ga sun zo suna sa wannan karatun nashi da yake cewa wai wani ya ce masa wani ya ce malam ka gudu ya ce in gudu sai suna ɗauko wannan maganar sai su yanke ta sai su zo su sa daidai inda yake cewa zai yi hijira sai su sa bi ma'ana wai a cikin maganganun Dr. Idris akwai tanakudi akwai akwai cin karo wannan kuma wallahi babu maganar cin karo kamar yadda na zo na faɗa eh, a maganar da na yi a kwanan baya cewa Dr. Idris jami'an tsaro sun je da nufin su kama shi a cikin gida su kama shi jami'an tsaro sun je da nufin su kama shi a wannan zuwa da aka yi aje a kama dr idris a wannan zuwa da aka je da nufin a kama dr idris a gida da ya zamanto cewa aka je da nufin a kama shi da sauransu don allah jama'a ku duba a hankalce a tunani irin taka mutumin nan ba dan fashi ba ne mutumin nan ba bandage ba ne mutumin nan ba shi da wani tarihi a tarihi a cikin rayuwarsa na cewa shi ɗan ta'adda ne kawai sai sai kawai aka zo da jami'an tsaro sama da mutum 200 suka zo da nufin wai za su kama shi don allah jama'a ku gaya mun wannan in kai ne kaga an zo maka da irin wannan shigar gaya min wani hanya wani tunani za ka yi da sauransu wani mafita ne zai zamanto cewa za ka yi wani hanya za ka bi yanzu lokacin da dr idris ya zo da suka zo za su kama shi billahi ladhi la ilaha illa huwa ɗaliban dr idris reza reza babu wani ɗalibin dr idris da zai fito da shi da nufin ya tunkari wato wa'annan a jami'an tsaron da nufin kasa tafi da Dr. Idris reza babu wanda zai fito da shi reza domin ko a tarihi ba a taɓa samun cewa ya ce ɗaliban shi su ɗauki makami ko kuma shi ya kawo makamin ya ba su ba babu wata tunani da ya zamanto cewa irin wannan to amma akwai makiya Allah makiya manzala sallallahu alaihi wasallama makiya gaskiyar da Dr. Idris yake fedewa yake fitar da shi tun daga kes ɗin Dr. Idris na farko har zuwa kes ɗin Dr. Idris wanda ya zamanto cewa ake yi yanzu nan akwai jama'a da suke ƙoƙarin su shiga ciki kowa ya zamanto cewa ta wani hanya za su yi su cutar da shi idan suka ƙulla mishi wannan bala'in sai Allah subhanahu wataala ya tsame shi in suka kulla mushi wannan bala'i sai Allah subhanahu wataala ya tsame shi abin da zan iya ba ku misali da shi shine lokacin da aka yi Dr. Idris Kotu ku tambaya ku ji haka aka dinga dubutawa irin abin da 'yan shi'a suke rubutawa irin nan wannan wannan free zazzakin nan haka aka dinga rubutawa ana manna shi a cikin garin Bauchi wanda kuma billahi la ilaha illa huwa Dr. Idris ba shi yasa ba ɗaliban shi ba su rubuta ba ba su yi wani kwatankwacin abu ba amma me wa'inda suke da hannu suke ƙoƙarin su ga cewa sai an cutar da shi sai an danna mushi wani allegation da yake da alama da faɗa da gwamnati da fito na fito da gwamnati su suka dinga yaɗa wa'innan abubuwan da sauransu su suka dinga yada wa'innan abubuwan da sauransu a wani wurin ma wata wajiyar ma har wasu suna yunkurin ma yin zanga-zanga akan cewa a fito da shi a mashi adalci wanda duk wannan ba akida ba ce ta ahalus sunna kuma ba ɗabi'a ba ce ta ɗaliban shi Dr. Idris Abdulaziz. To idan har zai zamanto cewa Dr. Idris an kulle shi, amma an samu wasu sun je sun yi rubutu suna mammanawa akan a sake shi da sauransu, to ina da kuma lokacin da aka zo za a kama shi wasu a tunaninku kuna ganin ba za su iya zuwa su je su ebo makamai ba? Su je su ebo makamai su zo su shiga cikin gungun jama'an da suka fito ana kukan cewa za ta fi da Dr. Idris kawai su je su ebo makamai su zo su fito kila wala Allah su yi harbi ko kuma a samu wani ma ya je ya harbo wani dan sanda ko ya harbo wani dan banga kuna ganin hukuma za su sa ido su ga an harbi wani daga cikin dan uwansu ba su bude ma al'umma wuta ba kuna ganin hukuma za su sa ido ko kuma kuna ganin cewa duk mutumin da ya fito da makami yana nuna cewa ai shi ɗalibin Dr. Idris ne ai shi kaza kaza kaza kaza ya fito yana kuka ya je cakumi wani wani wani daga cikin hukuma aka je aka garin harbi aka zo aka illata hatta shi kanshi Dr. Idris din kuna ganin jama'a wannan abin yayi daidai to wannan dalilin ko kuma in ce wani daga cikin dalilai da yasa Dr. Idris ya ga ya kamata ya zame ya ba da kuɗi domin da zaran an yi amfani da wannan damar aka samu wasu ka zo da makami suka harbi jami'an tsaro to abin da zai biyo baya fa za a zo ana ƙoƙarin rushe ma da Idris gida za a zo ana ƙoƙarin rushe mushi masallaci cewa ya fito da makamai da sauransu wannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa Allah ya ankarar da shi Allah ya ganar da shi Allah subhanahu wata'ala ya sa ya fito bainar jama'a wato bainar jama'an nan da ya fito ya yi ilani cewa zai yi hijira wallahi tallahi Allah kaɗai ya san hikimar da yake ciki Allah kaɗai ya san hikimar da yake ciki kaga dai yanzu na farko dai ya ce zai yi hijira babu wanda ya isa ya zo ya ce zai ƙara shi zuwa mushi gida balantana a zuwa tayar ma mutanen unguwa makwabtan shi hankali ko a zo a yi musu wani abu na cutarwa a ce ai an zo kama ta Idris ya riga da ya bayyana ma duniya zai bar wurin ya bayyana ma duniya zai bar wurin sannan abu na biyu kuma babu wani wanda zai je ya yi wani abu ya zo ya fake da wannan wajen da nufin cewa da nufin kaza kaza a zo yin wani abu a zo a cutar da mutane shi Dr. Idris ɗin da kansa ya fito a bainar jama'a a cikin social media ya ce zai yi hijira zai kauce. So haka kaga kenan babu wani yanzu abu kuma da za a zo a ce zai biyo baya tun da shi ma ya riga da ya bar gurin. Duk wata sharri da aka kulla a karkashin zuwa kama shi ko wani kwatankwacin abu babu wannan maganar me yasa saboda wanda ake so a kama baya wajen. Wanda ake so a kama baya wajen. to wayannan mutanen tun da ba su cimma burinsu ba ba su ci nasara a kan wannan duk abubuwan da ya zamanto cewa ya aka tsara ba to shi ne suka fake da cewa Dr. Idris ya gudu Dr. Idris ya yi wane ne kaza kaza kaza kaza da sauransu amma dai duniya hatta malamanku sun tabbatar da cewa Dr. Idris shi ba matsoraci ba ne wannan abu na ɗaya kenan abu na biyu akwai wani malami da ake ce mashi wai shi malam ibrahim jahun ne ko wani waye wanda da zarar in ka kalli fuskar wannan mutumin billahi ladhi la ilaha illa huwa zaka ga babu wata annuri ta imani babu wata annuri a tattare da wannan mutumin na imani babu shi domin duk mutumin da zai zo ya zauna ka zo ka fito ka yi bidiyo na ɗaya ka yi bidiyo na biyu ka yi bidiyo na yanzu na ga yayi na uku amma duka in ka duba bidiyon shi da na farko da na biyu da na uku ta da warwara kawai yake mu a cikin maganganun shi ne ma muka ƙara fahimtar cewa ashe shi gwamna ashe shi gwamna daga cikin dalilan da yasa yake faɗa da Dr. Idris daga cikin dalilan don ba iya zallan wannan bane daga cikin dalilan ko kuma mu ce daga cikin babban dalilin da ya sa yake faɗa da Dr. Idris saboda Dr. Idris ya ce kar a yi shi a yi iya marshal shine kawai wallahi a cikin wannan maganganun shi wannan Ibrahim Jahu din a ciki muka fahimci wannan maganar shi yasa na na, na jima wato shi gwamna kunya da ya zamanto cewa waɗanda suke fitowa su yi magana su kare shi har da wannan mutumin domin wannan mutumin Ibrahim Jahu din in shi gwamna bai kwabe shi ba wallahi tallahi maganganun da yake fitowa yake yi zai implementing din shi gwamna matukar gwamna in bai fito ya kwabe shi ba zai implementing din shi eh, zai implicating din shi afon zai implicating din shi a cikin maganganun da ya zamanto cewa yake yi saboda maganganun da yake yi kwata-kwata abubuwan da kila ake lakana masa ya fito ya zo yana faɗa daban da maganganun da ya zamanto cewa yake zuwa yake kuma <clears throat> in ka duba maganganun da di yake yi wato ɗalibi ne na dr idris amma hasada hasada ta cika zuciya shi yanzu shi yana ganin cewa matuƙar dr idris yana raye to fa su fa ba za a kira su malamai ba kuma tun da su dama 'yanci da addini ne 'yan 419 ne to matukar su Dr. idris suna raye to ba za a su dinga samun wannan daman ba shi yasa suke kokari su zo su lankaya ma Dr. Idris abin da yake da alaka da menene da Boko Haram shi yasa suke kokari su ya zo danganta mu Dr. Idris da Boko Haram ya yi maganganu da dama farko in ka kula a wancan maganganun nashi mu da muke zuwa daga wajen gari ne yake yake ja mana kunne yake nuna mana in da mu ci gaba da zuwa za a kama mu wallahi wallahi ka sani wallahi wallahi kai daga ganin mu ka mu ba matsorata bane duk wanda zaka ga cewa yana zuwa dutsen tanshi mai zaman kanshi ne mai cin gashin kanshi ne wallahi tallahi duk wanda zaka ga yana zuwa wannan majalisin wallahi mai cin gashin kanshi ne shi yasa kake kallo akwai wasu maluma da dama wallahi tallahi suna tare da Dr. Idris amma ba za su iya zuwa wannan kujerar ba ai wannan kujerar da kake kallon ta bala'i ce ba kowa ba ne yake iya zuwa ya zo ya hau wannan kujerar da kake kallo saboda idan mu kake yin wannan maganganun kana yin wannan maganganun wai don mu ka tsorata mu ko kuma ka razana mu ko kuma wallahi baka isa ba ko yau aka hura usur wallahi tallahi zaka ga mu kaga dai yanzu na magana nan yanzu kusan kusan ina magana nan yanzu yanzu misali kusan karfe goma ko billahi la ilaha illa huwa ko yau aka hura usur ta Idris ya kira ni ya ce man Naziru ina son ganin ka a dutsen tanshi billahi ladhi la ilaha illa huwa da kake kallo na nan wallahi barin kwana a Joshua wallahi barin kwana a Joshua saboda ka daina ka daina yaudarar kanka ka daina yaudara kanka wannan guri da kake kallo wallahi tallahi inda ka san me muke ji in muka ga ana an an an muka ga yan uwa a wannan wajen mu ba ma wajen inda ka san bakin cikin da muke ji a cikin zuciyarmu ba za ka fito kana nan ƙananan barazanar naka ba ba za ka fito ba sannan kuma ƙoƙari da kake ka danganta da Idris da maganan Boko Haramu lillahi wannan ma ba za ka samu shiga a wannan wajen ba shi yasa ka rike wai wurin da Dr. Idris ya ce an kashe ma da ta alƙur'ani Kasa da haka da kasa da kaza da kaza to in ba a kashe ba kai ka ce wai wai a cikin wayanda Dr. Idris Jawakir ta suke magana da sauransu to shi shikenan yanzu bar magana ba ba ba an yi kisan ko ko ba a yi kisan ba sannan kuma duniya ta shaida wallahi tallahi bayan malam Ja'far da malam Awal Albani babu wanda zaka kawo na maganar ba da gudunmowa a kan wato dakile matsalar Dr. Idris eh, eh, Muhammad Yusuf kuma alhamdulillahi duniya ta shaida ga bidiyon Dr. Idris yana yawo inda ya titse kai mutum nawa ne ma za ka kawo magaban Dr. Idris ma inda ya titse Muhammad Yusuf inda ya titse Muhammad Yusuf ya zamanto cewa aka zo aka zauna da Muhammad Yusuf aka titse shi ana mushi wato ainihin menene tambayoyi yana buge shi ya ƙure shi akan wannan matsalar in kana wannan maganganun iskancin naka ne komo nan Jos din nan da kake kallo Muhammad Yusuf ya zo Jos Muhammad Yusuf da kake kallo Muhammad Yusuf ya zo Jos Muhammad Yusuf da ya zo Jos ya zo Albayan wallahi tallahi ni ne a albayan na kai na kai rediyo da aka zo za a zauna da Muhammad Yusuf har aka sa rediyon Muhammad Yusuf aka ce ai ba wai muqabala za a yi ba kawai nasiha za a ma Muhammad Yusuf wallahi tallahi a nan albayan ni na shiga da rediyon da za a yi recording din abu aka ce ba muqabala za a yi ba kawai wasu 'yan nasihu ne za a ma Muhammad Yusuf ɗin dangane da wani abun da sauransu Mukabulolin da ya yi da wasu malamai wannan ya wadatar Soraka, in ma kana so ka danganta ma dr idris wata abu ne na maganar boko haramun to wallahi ka ji kunya ba duniya ba za ta karbe ka ba duniya ba za ta karbe ka ba domin gashi nan duniya suna kallon ka ka duba lokacin da ka zo kake yin wannan karatuttukan shirman naka duk lokacin da ka zo aka kafe maka kyamara ka fara wannan abun ba abin da kake karɓa sai la'anta sai tsinuwa wannan shi kaɗai bai ishe ka ya sa ka ja baya ba kuma ni tambayar da nake so in maka tambayar da nake so in maka ina so in tambaye ka don Allah don girman Allah ka fito ka bayyana ma mutane ka rantse da Allah da ya halice ka wannan abin da kake yi kana yi ne don raɗin kanka kana yi ne don raɗin kanka ba kuɗi aka baka ba ba kuma saka aka yi ka zo ka dinga faɗan wannan maganganun ba ka fito ka yi rantsuwa ka rantse da Allah ka rantse da Allah cewa wannan maganganun da ka fito kake yi kai ne kawai saboda kana kishin bauchi yasa kake wannan maganganun don girman Allah ka fito kai wannan rantsuwar ka fito kai wannan rantsuwar ka nuna ma duniya cewa wallahi tallahi wannan maganganun da nazo nake yi ina yin shi ne har ga Allah a matsayina na ɗan bauchi da sauransu kuma ka ce wai kai kana kishin bauchi kuna kishin bauchi kuna kaza faɗi gudunmuwa guda ɗaya da ka bayar a bauchi in banda zama a gindin gwamnati ka ajiye wannan abin ka faɗi gudunmuwa ka ce ga irin gudunmuwan da muka bayar a bauchi kaza kaza kaza kaza da sauransu ka faɗi wannan maganar ka fito ka faɗa ka ce ga irin gudunmuwan da muka bayar a bauchi sauraka ba za mu bari ta zo ta lalace ta zo ta shiga cikin wani yanayi ba ba za mu bari wani abin ya to ya faru ba ka fito ka faɗi ire iren wa'annan maganganun da sauransu kuma ka gaya ma mutane irin mu'amalarka da jama'a irin kyakkyawar mu'amalarka da yake tare da mutane kai baka da matsala tsakaninka da mutane kai kaza kaza kaza kaza dukka fito in ka zo za ka yi wannan jawabin duk ka fito ka yi wannan maganganun da sana'ar da kake wata sana'a kake yi ni ina sana'a kaza ni ba a gindin gwamnati nake ci ba ƙaura bai isa ya bani wani abu ba ni na fito ne ina ƙoƙari in ga na kare martabar bauchi na kare mutuncin al'ummar bauchi da 'ya'yan duk ka fito kai maganganun saboda mutane su san wane ne yake jawabi a san ɗan biografin ka to in ka zo kai wa inan bayanan wala Allah zai gamsar da mutane zai sa kuma mutane su ƙara ɗaukan maganganunka da mahimmanci da sauransu amma maganar ka zo kana lankaya magana kana idan wani yaro ya sa bom dama wa ya ce zai sa bom yaro ne ya faɗa ya ce duk mutumin da ya kashe Dr. Idris idan ku ya san shi ya san wanda ya kashe Dr. Idris wallahi ba zai kyale shi ba to idan idan in wannan maganar in babu wannan planet din maganar kashe da ta ko na abu to kai na ruwanka yanzu idan idan yanzu ɗanka ya fito ya ce wallahi wallahi wanda ya kashe mun babana ko kuma kai yanzu da kake in kai malami ne wani ya fito ya ce duk wanda ya kashe ibrahim jahun wallahi tallahi idan na sansa shi ma sai na kashe shi ka gaya inda maganar nan ta zama laifi ko kuma ka gami min inda maganar nan ta zamanto maganganun tashin hankali da sauransu ka gaya min shi su saura ka kana yaudarar kanka ne kuna ta ƙoƙarin maganganu akan dr idris kun gagara hankalta kun gagara hankalta kullum kuna ƙara masa masoya ne ba ku da aiki ku kullum sai maganar dr idris Dr. Idris Dr. Idris Dr. Idris kullum aikin ku kenan ba ku da maganganun da ya wuce Idris kuna ƙara mai masoya ne ku kuma kuna ƙara ma kanku makiya duniya tana ta la'antar ku tana tsine muku amma ba kwa gani kai baka ganin maluman da ake ake maganan cewa manya-manyan maluma ne baka ga su ma akan kajiyar Dr. Idris su ba sa magana kuma sun ja bakinsu sun yi shiru ba ba sa maganar kuma sun ja bakinsu sun yi shiru amma kai ka dage ka dage ka dage ka fito ka ƙara fitowa ka fito ka ƙara fitowa kuma me yasa in ka tashi zaka je kai magana yanzu ni ba gashi nan ba da waya na nake yi a shafi na nake yi da wayata kai me yasa kai me yasa baka zuwa ka yi da wayarka kuma a shafin ka me yasa baka ɗaukan wayarka ko kai ko kai tattaka ba ta kai kai ya zamanto cewa kana da wannan abun ba sai ka je ka fake a gidan rediyo ko kuma gidan gidan wani TV ne ake ko na rediyo ne ka je ka fake a wannan gurin da sauransu saboda haka wallahi tallahi ina baka shawara ina baka shawara ka cire ka cire hannunka a cikin wannan wannan wannan abin da sauransu kuma abin da nake so in ƙara maka bayani da shi shine da kai da ire-irenka masu ire-iren wa'annan maganganun da sauransu har yanzu fa ku kuna ta zagaye ne ku ce Dr. Idris kaza kuna ta zagaye kuna ta zagaye kun ki ku kawo matsalar Dr. Idris guda ɗaya sai dai ku ce ya ya ya bai kamar yadda ai ta faɗa bai kyale kowa ba amma me laifin Dr. Idris guda ɗaya kun gagara kawowa hatta na maganan wannan kuɗi da aka zo ana ta magana da sauransu ana ta maganan kuɗi a ce a ce a ce kuɗi da sauransu na miliyan ɗari ɗari kun ce ƙarya ne da ke Idris wai babu wani maganan kuɗi miliyan ɗari babu wannan maganar da sauransu to shikenan babu wannan maganar da sauransu mu mun faɗa maka ce ai ita dama gwamnati da kake kallo idan gwamnati za ta baka kuɗi dama ta bayan gida take fito maka ɗaiɗai eh, eh, ku ne wanda za su zo su ɗauki kuɗi su baka direct ta bayan gida suke biyo maka saboda su yi wannan abin ni na rantse da Allah zan iya maka ta cewa ce maka wannan ayyukan da ake ta cewa wai za a yi ma za a yi ma mutane wallahi tarko aka ma Dr. Idris ba wai mutanen za a yi ma ba Dr. Idris aka ma tarko Allah kuma ya ankarar da shi ya ganar da shi aikin ma ya ce ba a yi ba ya ce ba za a yi ba ai magana ake kukura bakin ku faɗa kuka ce an ce ka nuna inda za a yi maka aiki idan ka nuna inda za a maka aiki duk sauran da suka nuna inda za su musu aiki za musu aiki sai aka ba su 50% na aikin da ake so su yi idan aka zo ga aikin ya sun ci karfi da injiniyoyinsu daga nan wurin kuma sai a ba su sauran cikon kuɗin a ina ne aka taɓa yin haka wata gwamnati ce ta taɓa yin irin wannan tsarin in dai ba tarko aka ma Dr. Idris ba mu a iyakacin sanin mu ko in gwamnati za ta maka aiki tana da injiniyoyinta duk ƙwarewar injiniyoyinka ba su kai injiniyoyin gwamnati ba duk ƙwarewar injiniyoyinka ba su kai injiniyoyin gwamnati ba saboda idan za a yi abu idan gwamnati za ta yi abu in gwamnati za ta yi abu za ta ce ka nuna inda za a maka aikin sannan kuma ta zo da injiniyoyinta kawai kai dai a maka aiki kawai a baka guri amma shi an mai tarko an ce wai wai ya nuna wuri kuma za a bashi 50% na wannan abin kafin nan kuma kaddara ya nuna gurin kuma aka bashi shi 50% na rantse da Allah inda suke jin haushin wannan bawan Allah suke da kiyayya da shi ko kudin ga baki ɗaya zo ya sinkin a ciki ya ƙara zuba nashi a ciki wallahi tallahi gobe sai sun fito sun mai sharri sun ce ai kudin ma da suka bashi ya cinye kaza kaza kuma babu abin da wallahi sai sun mushi wannan sharri to amma yau da Allah subhanahu wataala shi ma Allah ya sanya mushi zurfin basira Allah subhanahu wataala ya sa ya zamanto cewa yana da hangen nesa sai ya zamanto cewa ya ce ma ba zai karba ba shi yasa duk zagayen mutanen nan da ka suke ta zagayen nan babu wani mutum guda ɗaya da ya ce an kawo mashi wannan kuɗin ya karba ko kuma ya nuna wuri wuri a je a masa aiki ya tsira da mutuncin shi to saboda haka ku je ku nemi wani shirin da zai zamanto cewa za ku za ku za ku za ku kaga masa amma maganar wai ku zo kuna cewa a ah, kaza kuna cewa kaza wallahi duk wannan ba ta taso ba sannan kuma duk inda kuke ta ƙoƙarin kulan ƙaya masa wani abin da yake da alaƙa da cewa ya ƙi zuwa kotu shi yasa kotu ta ce kaza kaza kaza kaza da sauransu ai ba ku isa ku mushi wannan sharrin ba kuma ba ku isa ku yi wannan abin duniya tana kallon ku kuma dariya za ta muku yanzu misali zuwan da aka yi da dr idris ya je kotu da aka kawo mushi takarda wallahi tallahi kaji na ce maka wallahi ni mun yi zama da dr idris da wasu 'yan uwa a kan maganar tafiyan dr idris kotu ni nan in fasin na ba dr idris shawara na ce wallahi malam je wulakanta ka suke sosai mutane da yawa a wajen suka bubbu bayanmu suka ce wallahi malam karkaje ba Bana mantawa dr idris da fararen kayan shi na a jikin shi a jikin bango ya ce ah, ya wallahi tallahi zai je ya wallahi zai je muna cikin wannan maganganun da sauransu dr idris ya tashi an kira shi sai ya tashi ya tafi can suna magana da wani sai ɗaya daga cikin 'yan ah, ah, eh, uwa ga sunan shi nan ya dan kwanta min wani malam ya'u sai malam ya'u nan yace cewa <laughs> sai dariya yace wallahi tallahi kuna bata ma kanku da lokaci ne in za su kashe Dr. Idris wallahi zai ji kuma dena ma ba shi shawaran cewa wai kar ya je wallahi tallahi idan za su kashe shi wallahi zai tafi to saboda haka wanda kuma ya kama hanya ya tafi tafiyar farko aka kama shi aka sako shi kuma aka ƙara tafiya ta biyu aka ƙara kama shi aka ƙara kiran shi kuma ya ƙara kama hanya ya tafi kuma aka ƙara sako shi wanda ya je sau biyu na uku ka ƙaddara ma duk wa'ancan ma yanzu mutane ba su san gwagwarmayar ba da sauransu amma yanzu wannan wanda ya faru ya je na ɗaya an kama shi an ɗaure shi ya yi wasu kwanaki ya dawo ya ƙara zuwa na biyu a ƙara kama shi aka ɗaure shi duk guda biyu nan ba fan kama shi aka yi ba ba shi ya ɗauki ƙafar shi a raɗin kan shi ya ɗauki ƙafar shi ya je to zo raka wanda ya je so biyu na uku na shi ne zai gagare shi Maganin da ake bukata daga gurin ku ake so ku fito kuma duniya magana da yake ta kalubalantar ku kun gagara ku zo kuma duniya magana shine an ce ita wannan kotun da kuka je kuka kai shi wanda a dalilin wannan ne da lauyan shi ya magana aka ce amma amma kotun rashin kunya ta ƙara tura shi gidan yari an faɗa cewa ba su da hurumin su saurari wannan ƙaran domin wannan kotun babu ita ba su da hurumin su zo su zauna su saurari wannan ƙaran da ya zamanto cewa ake ake a wannan kotun to shikenan akwai lauyoyi akwai kotu akwai lauyoyi da sauransu ku fito kuma duniya bayani cewa Dr. Idris ba shi da gaskiya lauyoyin shi ba su san me suke yi ba ƙarya ne ya za su yi su ce ba shi da babu babu hurumi ya zo ya ce ba su da hurumi da sauransu kaza kaza kaza kaza ku fito kuma duniya magana har yau ba ku zo kun gaya ma duniya cewa kaza ba kawai sai dai kun ce wai an ce ya zo ya ki zuwa shi bai fi karfin doka ba bai fi karfin doka ba duk da dokar ta zalunci ce ta zalunci ne amma shi bai fi karfin doka ba kuma bai taba zuwa a cikin karatun shi ya ce ya fi karfin doka ba bai taba faɗan wannan magana ba sannan ya ɗauki wannan ƙarar ya je ya kai ta jos inda yake ganin cewa nan ne ake da hurumi da ya kamata da za a bi mushi kadi kuma an sabin ɗinku da letoci me yasa ba za ku bari abu due process ba in kuma kuna bin doka me yasa ba za ku bari abu due process ba za ku haɗa rindina a je gida a kama shi don a tozarta shi ko a wulakanta shi yanzu an zo an ayyana masa cewa wai wanted wanted har mutane suna suna ta a social a, facebook a tiktok suna ta sawa da sauransu wanted akan me akan shi bandit ne ko kuma akan shi shi dan boko haramun ne ko kuma shi turji ne bai turji ne me yasa ba a zo an sa mishi wannan an yi wannan abun ba me yasa ba a zo an yi wannan abun ba aka je aka sa mishi wannan abun saboda wai a ƙara wulaƙantar da shi a yi wannan abun to tunda Allah bai wulaƙanta shi ba wallahi ba ɗan adam ɗin da ya isa wulaƙanta shi yanzu daga ranar da kuka sa wanted din zuwa yau ina abin yake ko a social media ina suke abin bai wuce ba abin bai wuce ba kamar yadda kamar yadda mallon Trayon ya faɗa ne shi wanted ne ma aka sanya mishi Malam Jafar fa kashe shi aka yi malawul albani kashe shi aka yi kashe shi aka yi sauraka abinda abinda wai kuke zuwa kuke wai kuke ta wani yaudaran mutane cewa wai yaƙi zuwa kotu babu wanda ya fi ƙarfin shari'a babu wanda ya fi kaza ƙarya kuke yi dr idris bai ce ya fi ƙarfin shari'a ba kuma bai ce ba zai je kotu ba amma abin da yake faɗa shi hasali ma shi ma ƙarar tasa ma kotun ya ƙara zuwa ya je kai bayan ya kai ƙaran ku kotun Allah bayan ya kai ku ƙaran ku kotun Allah sannan kuma duk da haka ya ƙara zuwa ya bi tsari wanda bai saba ma dokan musulunci ba da shari'a ta nuna ya ƙara bin tsari a tsarin ƙasa don ya je karɓi haƙƙin shi a irin inda tsari ya nuna to saboda haka wallahi kuna yaudar da kanku ne kuna wahalar da kanku akan kadiyar a Dr. Idris kuna wahalar da kanku ne sannan kuma abin da nake so in faɗa daga ƙarshe shine saboda na sa abin abin a me yake da suna na sa na sa numba don ga wasu suna ta kira zan ba da dama a yi tsokaci dangane da abin da ya zo cewa faɗa nan da minti goma eh, wanda kwata-kwata barin wuce minti goma ba za zan ma sauka akan akan abin da sauransu insha Allah ta'ala akwai maganganu wanda suke da mahimmanci da nake so gobe in Allah da yin isar shi wannan gwamnan akwai maganganu masu mahimmanci da nake so shi wannan gwamnan gobe bi idinillahi ta'ala zan isar masa kuma muna roƙon Allah Allah subhanahu wataala ya sa ya fahimta ya gane amma dai abin da nake so ku gane wallahi duk inda kuka kai da wahalar da kanku wallahi tallahi dai ku kyale shi kuma ba za ku ci nasara akai ba sannan kuma malaman bauchi ni ba na magana akan malaman da suke wajen gari ba na magana akan malaman da suke wajen garin bauchi a ina magana ne akan maluma na ahalus sunna da suke cikin garin bauchi wallahi ku ci gaba da yin gum ku ci gaba da rufe baki ku ci gaba da rufe baki kuna kallon inda ake ta kokari a tozarta dr idris wanda dukkanku mafi akasarinku in ba ma in ce kaf ɗinku ba ya riƙa ku fara da'awa a wannan turbar amma kun yi shuru wasu wai comrade ne ba sa ma shiga cikin kadiyar shi a ai kadiyar shiga cikin wannan abun ana ganin duk wanda zai shiga bai san me yake yi ba kaza kaza kaza kowa ya shuru, yana ci gaba ku je ku ci gaba da karantarwa wannan shirin naku dai ya nuna cewa akwai wani abu da yake ku a kansa akwai kuma sakon da kuke turawa duniya akan Dr. Idris shi yasa kuka yi shiru ba ku ce komai akan matsalarsa ba akwai sakon da kuke nuna ma duniya ai kun ga mun yi shiru mu ba mu ce komai ba dan galibi wa'in nan da kaga sun yi shiru din in aka je gefe aka je ana tattauna da su cewa suke ai matsalar shi ne kaza kaza kaza shi kaza kaza kaza shi yasa muka yi shiru muka yi gumba mu ce komai ba to ku yi shiru ai ina shine duk bauchi ba zaki kamar Dr. Idris to yayin da kuka sa ido ya zamanto cewa zakin da yake gaban ku har kuka bari aka kai shi to zan ga ku kuma inda za ku yi ku yi motsi ga yan bidi'a nan duk wani abin da suka ga za a ci nasara wata kofa ta bude za a ci nasara za su yi wuf su zo su toshe ta wata kofa ta zo ta bude za a ci nasara wuf su zo su toshe ta to wallahi tallahi ku ci gaba ku ci gaba da sa ido ku yi shiru yanzu shi iya marshal ya fito ya yi magana kasancewar shi iya marshal bai kamata a ce a kan babban matsalolin da Dr. iri ya hwada a kansa ne ake ta wannan bala'in bai kamata a ce ya yi shiru yana kallo ba ya fito ya yi magana a kan abin da duniya ta shaida cewa zalunta bawan Allah nan ake abin da duk yake tuhumar wannan gwamnan kaf abin da yake tuhumar gwamnan nan da shi ba inda aka taba zuwa aka samu gwamnan ya ce ba haka ba ko kuma ai akwai masu maganganu da bakin hannun bakin da bakin gwamnan ko su fito su ma su zo su yi magana su ce ba haka ba babu yau ya fito ya yi magana har an samu wasu marasa kunya sun fito suna tsine masa suna kaza suna kaza na rantse da wanda raina yake hannun shi shi iya mashal waɗanda suka fito suka dinga zagin nan nashi in ya kyale su shi ya ga dama idan ya kyale su shi ya ga dama so haka jama'a da ku ga na sa numban waya yana nan a a a sama a duk wanda yake da tsokaci ko wanda yake da wasu dan bayani zai iya kira amma don Allah duk wanda zai kira ya tafi direct to the point me yake so ya gabatar ya gabatar da kanshi sannan kuma ya faɗi bayanan da yake so ya a takaice saboda minti goma kawai zan bayar daga nan wurin zai zama cewa zan sauka akwai numban waya da na sa a sama za ku iya kira don tsokaci cikin wannan abubuwan da muke tattaunawa. Na Na'am jama'a akwai numban waya da na da na sadu wanda yake da eh, tsokaci zai iya kira yana nan azama 08031168369 akwai wani bayani da za ku ga na nasa jiya yan uwa kai Allah sarki yan uwa Assalamu alaikum Wa alaikum ورحمة wa وبركاته يوا مالا Yawwa malam amun lafiya. Alhamdulillah himma. نعم muna tare da wayo. Ina ganin wancan ya ya ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. magana da Nura Idil Muhammad ne daga To masha Allah ma Nura gida. Lafiya ya gwagwarma. To alhamdulillah man Nura menene tsokacinka? Tsokacina Amin amin. Amin amin. Wato wani abu da ake cewa munafunci yana kawo yana cire shi gaskiya ne wallahi Allah shi ne ya ta kowa mm. amma wallahi a zakirin gaskiya ka ga market gari irin da kake ganin shi da Allah ake shi a Bauchi na'am da mai san shi da makiyinsa da mai ma wanda ya mai da wanda bai mai ba mm. to wallahi ya ta ne ga mutanen Bauchi gaskiya ne kuma ba za su fahimci haka ba sai ran da Allah ya ɗauki ransa gaskiya ne gaskiya ne sannan da ahalin sunan da suke ganin shi da idris matsala ne a gare su hmm. ko ba su sani ba ko sun sani gata yake musu a ƙarƙashin laza? wallahi gaskiya ne saboda a yanzu kusan irin malaman da ake so a ganye su ne ba a so a ji motsin a gaskiya ne kuma so yake shi wannan gwamnan da ka ga ya fito haka so yake zama cewa duk wani wanda yake garin Bauchi ya zama cewa ke yadda yi da shi. Kuma kaga ba zai yiwu ba. A ba zai yiwu ba mana, ba zai yiwu ba mana. Ai Allah da ba zai yana sharmar ka ne, Allah kuma zai nuna mai aya. Insha Allah. matuƙar bai shirya tuba ba. Yawwa saboda ai shi zalunci baya dorewa. Ai na. Wato ina tuna bayanin nan da nake yana ɗan mun kama da wata kariya da ya faru. Hmm. Allah ya kawo mana ita a cikin alƙur'ani saboda ka san annabi Musa alaihi salatu Salam. Mm. lokacin da ya tafi garin Madiyana yana cikin wanda gaskiya ne to amma lokacin da Allah ya tashi dawo da shi a matsayin annabin Allah la ilaha illallah wato abinda dukkan aure yake tsoro ya dinga yanke 'ya'yan mutane yana gano da fahimtar da wasu abubuwa da komai. Mm. Sai ga shi Allah ya kawo ga shi da annabi Musa suna iskancin wani ya faɗa ya Gaskiya ne. Har ya mai goyi. Yake ka sina walida. Mm. Gaskiya ne. Gaskiya ne, gaskiya ne. karami ba kana waɗannan ya duka mai da irin ya mai hikima ya mai komai gaskiya ne da annabi musa ya ga mai yace wa tilka ni'matul lati tamunnuha alayya an abatta baina bani isra'il mm yace ai din ni'imomin nan da kake gani kake faɗa cewa ka mun. bani Isra'il nawa ka ayyukan ka azabtar nawa ka kashe ƴaƴansu nawa kai kaza yanzu kana ko dan ka mutum daya ƙwarai ƙwarai haka bane sosai haka ne har zai zo karshen fir'auna mm kuma wallahi ma nabiru ina kana gaya maka Allah ya saka maka da alkhairi da sauran waɗanda suke kokari amin saboda ka wannan da'awa da yake gani ba zai iya kashe ta ba na'am ba zai iya kashe ta ba ko ba zai iya yau ko yau da ta yi zai kwanta ya mutu wallahi Allah ya riga ya haska wa mutum ya wa al'amara Ina jin ka faddal faddal. Ya haska wa mutane al'amari da yawa wanda baya ganewa ma Allah ya sa ya Gaskiya ne, gaskiya ne. Kaga wannan mai da ya cire mm. cewa mai wannan da kaza da kaza to wannan asabi ne A shi wannan yaron ayin ka kula. Za ka ga cewa mu ba mu cika a shiga ma sha'anin shi ba kuma a iya fahimtar mu ma da shi ma mu dinga tattaunawa a kan wanshi wannan yaron kamar ma muna sa ma ma mutane ne ma suna sanin shi amma abin da ya sa ka gane ce maka wannan maganan ko mm. ya kamata matasan a ah, abubuwan da yake faruwa mm. wallahi ni kananan ɗalibai ko saboda mu irin malaysia da ke cikin kaga sun suna haska mana kasar najeriya suna buɗa mana domin makincin da yake kasar nan wallahi yana da yawa in ba da irin su suke dacewa suna bayyana abubuwa ba ana ganewa muna gane ne tuka din to kusan al'amari kusan kowa an riga an tashi a jo an an zabarbare shi gaskiya ne ma nura muna godiya sosai sosai Allah ya saka da alkhairi amin amin Allah ya saka Allah ya sanya albarka Amin, amin. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Wannan wannan bayanai da ɗan uwa man nura yi gaskiya ya yi bayanai wanda suke da muhimmanci. Domin in ka duba za ka ga kamar kisar Annabi Musa alaihi salatu wassalam. in ka duba lokacin da fir'auna ya zartar da za a kashe da shi da 'yan majalisarsa cewa din da aka ga annabi musa a kashe shi da sauransu lokacin da annabi musa ya tafi garin madiyana da ya tashi dawa ba annabi ya dawa har da ɗan uwansa kuma da ya dawo ya ya ya ya ya ya fir'auna ya kasance ya dawo da ƙarfin shi so ga karkasha sha mamaki yanzu wannan abubuwan duk da kake kallo akan Dr. Idris wallahi reshe ya juya da mujiya reshe zamanto cewa ya zo a ya rushe ya juya da da mujiya so haka dole ya zamanto cewa shugabanni su dinga dubawa suna adalci suna duba inda suka gabace su su ya rayuwarsu ta kaya ya rayuwarsu ta kaya duk wanda ya zamanto cewa ya gabata shi ya rayuwar shi ta zamanto cewa a ya kasance yanzu duk zaluncin fir'auna yau ina fir'auna duk zaluncin fir'auna da fir'auna ya dinga yin zalunci a bayan ƙasa yau ina fir'auna yake hmm? hatta annabin musa wanda ya zamanto cewa fir'auna ya dinga cutar da shi yau ina annabin musa to haka za a zo a wayi gari ma shi yasa wallahi wannan abin ya kamata gwamna ya zamanto mishi izina wannan kwanakin da yake kallo na na wannan kwanakin da yake kai na wannan yanzu yaushe aka fara yanzu gashi ya ci kusan shekara ɗaya ya ci kusan shekara ɗaya yanzu wani shekarun da suka rage mishi ba shi da tabbacin cewa ma zai cinye su ma a duniya bi ma'ana Allah bai karɓi shi ba ko kuma zai cinye sauran kwanakin da suka rage cikin jin daɗi da kwanciyar hankali da lafiya Assalamu alaikum rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Aka makalla barka da yamma. Ya gaza a gida kokari. Alhamdulillah ya jama'a. Ya program. To alhamdulillah. Masha Allah, ina kira daga Bauchi State ne. masha Allah, wani ne? Sunana Abdullahi daga Bauchi State, Nigeria. To alhamdulillah, Mala Abdullahi menene tsokacinka? abubuwan da na fahimta bisa ga al'amuran na farko yana maka addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi. Amin amin. Ina maka addu'a Allah ya biya ka da gidan aljanna. Amin amin. Abubuwa da muke faɗa gane da kadiyar abin da ya shafi da Imam Idris Abdul Aziz. Na'am. Shugaban Imam Ahlus Sunna na Afirka baki ɗaya. Na'am. wallahi mu mutanen bauchi ba mu da abin da za mu faɗa a gare shi sai dai Allah ya saka masa da alkhairi masha Allah amin amin muna masa addu'a da fatan alkhairi Allah ya sa ya gama da duniya lafiya amin amin dalili kuma shi ne, wallahi cikin nasarar ubangiji mu yanzu ya ba mun fahimci sunna ta dalilin malam Idris Abdul Aziz hmm. wallahi da ba haka ba da yanzu mu masu bautan shaure ne ko kuma da yanzu muna nan muna yawo gidajen matan banza gidajen shaye-shaye ko kuma gidajen wani abu Allahu akbar Allahu akbar to wallahi muna shaida ma duniya billahi la ilaha illa huwa duk duniyar nan mm. duk duniyar nan ba a yi wani mahaluki guda ɗaya tak Dai isa iya raba mu da Dr. Idris Abdulaziz duk duniyar nan ba ban gan shi in dai dan uwa ta tsugura ta to ni ban gaishe ba na biyu wani wanda ya fito a yau a turan kasar nan ya ce wai imam idris abdulaziz yana da alaka da ta'addanci mu da ya karantar da sunna muna miƙa kokan mu zuwa ga ubangiji allah ya mana hisabi tsakanin mu da shi ai wannan wannan wannan shek ai maganan maganan ma a ce wai za a yi mishi wannan kazafi da sauransu kasan ita rayuwa da kake kallo kullum mai maimaituwa take yi wani irin kazafi ne ba ma mazarsa salama ba yanzu irin abin da wancan shi na jahun din yake faɗa akan akan a raba mutane da zuwa wajen Dr. Idris waye don Allah ka suranta maganan shi wannan bai faru da mazarsa salama ba ya faru ma a karamar kallahu abin da ya fi min daɗi mm. shine mm. an mu muna da iyaye na'am to mu abin da muke faɗa mu iya mu addu'a suke mana da fatan alkhairi domin mu wallahi tallahi cikakkun yaya ne na halal saboda ban taba ɗaukan karan sigari na sha a baki na ballanta na in sha wiwi to alhaji duk wani wanda zai faɗi wani magana mutumin da yaushe yaushen nan ya bar black market ya koma shaye shaye ya bar shaye shaye wallahi tallahi daga kwamen da al'ummar duniya suka masa da mutanen jihar bauchi na yankin sauna na ga wannan ma tana shi ne amfanin magana kansa akwai wani fitsararren yaro da yake maganan cewar malam ya ji tsoro ya yi waye wallahi tallahi billahi mu mun yi imani da Allah cewar yau duk duniyar nan in dai har musulmi ne in dai dan adam ne mm. a duniyar nan muna da ne cewar mun imani cewar in dai musulmi ne dan adam guda ɗaya a duniyar nan muna da yakini cewar mun tabbatar ba zai taɓa iya raba mu da shi ba da izinin Allah ko muna masa addu'a da fatan alkhairi a duk inda yake mu abun duniya dama ba shi ta damu da shi ba ko ba ta raba mu da shi ba gaskiya ne abun duniya ba shi ta damu da shi ba in ma abun duniya ne alhamdulillah Allah ya masa ni'ima ta hanyar da in abin duniyar ne ma zai iya bayarwa mu zauna a karkashin sa to amma alhamdulillah alhamdulillah ba abin duniya ta damu da shi ba ko ba ta ba mu da shi ba ko muna da mu duniya cewar duk wanda ya zalunce mu je da yau wallahi duk kasan nan ban san wani malami guda ɗaya ni dai ƙasar nan ban san wani malami guda ɗaya da yake da tasiri a zuciya na wanda ban san wani dan adam a duniya da zai yi raba da shi ba irin dr imam idris abdulaziz dubande shi ban san shi ba saboda duk mai yin abin da zai yi lokaci ne mun yi imanin cewar in allah ya yarda insha allah mm. addu'an da muke yi dare da rana ba zai taɓa faɗuwa ƙasa banza ba insha allah da haka muna maka kirari da mujaddadi na Jos muna maka addu'a da fatan alkhairi Allah ya sa ka gama da duniya lafiya Allah ya sa bayan su malam Idris sun gushi hmm. fatan mu shine Allah ya sa ka tsaya da kafan ka ka nemi arziki hmm, wallahi in kana da arziki da kai awa amma inda da yanzu ina faɗa maka kana bara ofis ofis gida gida wallahi ba za ka iya fitowa kai wannan program din ba akwai malamin da yanzu in ka sa masa naira miliyan da bai isa ya fito duniya wannan program din ba saboda cin sa a jikin mahukunta ko jikin 'yan kasuwa da ma da shugaba zo Allah shiga ba Allah ya saka da alkhairi ka zo ka wuna kofan ofis din mutum wani gaskiya haka ya faɗa min kuma wallahi sai an je layira sai ka gane waye mai iya faɗa min gaskiya waye kuma wanda baya faɗa anan da aka tantance da haka muna kula ma fata alkhairi Allah ya sa a tashi lafiya Allah saka da alkhairi wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to jama'a kuna jin kuna jin fa irin bayanan fa da yan uwa ba suke yi fa yanzu ka yanzu ka bai zuwa cewa da yake ta kokari ya ga yayi abin da zai zai zai zai tayar da hankalin eh, mutane ya ga cewa wai yayi kokarin ya faɗi kalmar da wai za a ji tsoro a nisanci da ta ejiji yanzu ka dinga jin irin magana da wannan ya zumunto cewa yake in ka dinga jin maganganun kai ka san cewa wannan maganganun ba daga iya bakin shi ya zumunto cewa yake fitowa ba yana fitowa ne tun daga cikin wato ainihin zuciya shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace yanzu na ganin kaman minti ɗaya ne ya rage min zan tashi ni ma ina so jin je kwanta in yi bacci to kira ɗaya kawai zan ɗauka sai zamanto cewa na na ƙarƙare insha Allah ta'ala kira ɗaya ne wanda ya rage zan ɗauka sai mu zamanto cewa mun mun ƙarƙare wannan tattaunawa da ya zamanto cewa muke yi fatan mu dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ya kawo mana ƙarshen wannan abun kuma cikin maganganun shi Ibrahim Jahun da ya zamanto cewa ya yi shi yau din nan akwai wasu maganganu da ya yi wanda kuma suna da kyau ya zamanto cewa an kalli maganganun wanda akwai wata fuska da nama maganganun shi na yau din nan wanda shi ma in Allah yadda bayan na yi nazari akan maganganun daga yau zuwa gobe ina so insha Allah ta'ala ko da zuwa yin ne za mu ɗan ƙara tattaunawa akan maganganun shi kuma wannan magana da na faɗa na rubuta jiya da mutane suke ta so su ɗan ji magana ce wadda take mai daɗin ji mai daɗin ji amma muna so sai mun haƙƙaƙe wannan maganar ne in muka haƙƙaƙe wannan maganar to za mu kira sai zamanto cewa sai mu yi bayani akan abin da sauransu saura ku kwantar da hankalin ko inda suke kira suke tambaya cewa a musu bayani me yake faruwa kaza kaza kaza kaza duka za a kira su za a yi musu jawabi amma ku kwantar da hankalin ku insha Allah ta'ala saura ka jama'a ina ganin kamar na zo a ƙarshe a cikin wannan darasi da muke yi a wayar da kai da ya zamanto cewa mun yi Allah kusa da Idris a cikin addu'a wallahi dr idris yana cikin kwanciyar hankali kuma yana cikin jin daɗi kuma ya zuciya shi wallahi a sake take kawai dai abin da ake da bukata daga gurin ku uwa ku taya shi da addu'a ku ta taya shi da addu'a eh wannan hanya da ya kama Allah ya ƙara ƙarfafa shi kuma Allah ya ƙara fitar da wasu wanda suka zamanto cewa jajirtattu da za su ci gaba da tafiya akan wannan turbar Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya sa kuma kar mu gaza